hada shi ya bayyana shi ai mawadi illati wa da'ahu Allahu alaiha wuraren sa wanda Allah ya aza waɗannan hukunce hukunce akan yubaddiluna suna musanya shi yaquluna suna cewa liman arsalu ga waɗanda sun ku in utitum hadha al-hukm idan an zo muku da wannan hukunci al-muharrafa wanda yake karkatacce ayar jal shine yin bulala kai ai abtakum bihi muhammadin idan annabi ya muku fatawa da shi ba ku zo to kalle shi shine gaskiya ai fa kabalu wa in lam tutahu in ko ba a zo muku da cewa je abin nan in bulala za a yi ba yace muku rajamu za a yi bal atakum da kalabi yayi ba ku fatawa da sabanin bulala fadaru to kashe da ku an takabalu ku kalli wannan hukunci a cikin attaura abinda a hukuncin wanda ya zina in yayi aure a je ya shi ya mutu to qur'ani ya zo da wannan cewa wanda ya zina yana da aure a je ya shi ya mutu to da suka da suka samu can an yi zina wanda ya zina da wadda ta yi zina duka masu aure ne sun ka tona cikin attaura sai suka samu wannan rajamu sai suka juyar da rajamu sai suka mai sai jalbi bulala sai suka turo cewa a tambayi banu ga yahuda madina yan uwansu su tambayi manzon Allah ni a hukuncin mai aure wanda ya zina suka ce to amma ga hukunci idan ya ba ku amsa cewa bulala za a yi to ku karba amma in yace muku jiwa ce to ka koya da ba gaskiya ba ne alhali kuma jiwan nan ita a cikin attaura to Allah madaukin sarki ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya yi nufin ya batar da shi alam tamlika lahu min Allah shay'a ka iya mallakan mai komi daga Allah fi da haka tun kudi wannan bata أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وإن allah bai yi الله tsarkake zukatansu min al الكفر daga kahirci ba walau aradahu lakana da Allah ya nufi haka da ya kasance dan babu abin da ka buwaya Allah lahum da duniya khizy suna da kumya a cikin duniya shine zullun karkanci bil badiyata da kumyata wal jizya da kuma dora musu jizya walahum bil akhirati azabun azim lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma na'am بينهم وأعرض عنهم نعم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا نعم وإن أقمت أطاعهم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسط to har yau dai hum sama'una lil kadhib su masu yawan sauraren ƙarya ne in sun ji ana bada labari na ƙarya to kunnen suna kamnan labarin ƙarya suna kokarin su je su ci kuma don su je su karas akaluna lis suhut kuma masu yawan cin suhutu bidan mil haya ce suhutu wasu kuniya ko kace suhutu ayil haram shine haram kan rasha kamar rashawa a in ja'uka litahkuma bainahum idan sun zo wurinka na ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi kuma duk alƙalin musulunci wanda ya zauna kotun musulunci yana kan kujerar manzon Allah ana magana da shi idan sun ka zo wurin ka kai alƙali musulmi alƙalin musulunci musulmi don akwai alƙali musulmi ba alƙalin musulunci ba to alƙali musulmi alƙalin musulunci musulmi to idan sun zo wurin ka ba kun bai an ba ka dama ka yi hukunci tsakaninsu au a ko ko ka sallame su ka kori kes ɗinsu daga kotu ka kace ba ruwan da hada takhayyir masu. wannan zaɓi an ce an soke wato an shahe shi bi qaulihi wa an yakum bainahum kai hukunci tsakanin su al'aya fa yajibu al-hukmu bainahum ya wajaba ai hukunci tsakanin su idza taramahu ilaina in sun kawo ƙara inda muke to wajibi ne alƙali ya hukunta su wa wa sahu shafi'i shine mahi ingancin zance biyu na imamu shafi'i falau tarafa'u ilaina ma'a muslimin wajaba ijma'an amma da sun taho ƙara wurin mu tsakanin kafiri da musulmi ne an ka kawo ke, ko musulmi ya ƙara kafiri ko kafiri ya ƙara musulmi a kotun musulunci to wannan wajibi ne a hukuncin babu zaɓi kai tsaye wannan don bai halatta ga kafiri ya hukunta musulmi haramun ne kafiri ya zama alƙalin musulmi haram ne addinin musulunci bai duk mazahib na musulunci babu mazhabar da ta yarda alƙali ya zama kahiri wanda za a wa shari'a ya zama musulmi babu ba a yarda da wannan ba Allah ka taimake mu mu gyara wa in turid an Allah ya ce idan ka bijire daga barin su ka sallami kes din su balan ya duru ka shay'a ba su cutar da kai da koni wa in hakamta amma in har za ka yi hukunci bainahum tsakanin su fa kun bainahum bil qist kai hukunci tsakanin su da adalci kar ka karkata ga musulmi kar ka karkata ga kafiri ka karkata duk inda gaskiya kake ka dinan ko ta duka musulmi a dinan nan ne Allah ya ce a bi inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci ay al adilina bil hukm ai masu yin adalci a cikin hukunci yusibu Allah na sakan ka musu wa kaifa kaifa yu'akimunaka wa indahum tawritu biha hukumul lahi thumma yatawalla Wa ya Allah ce وما أولئك بالمؤمنين ta za su kawo ƙara su wurin ka?" alhali inda mu taura taura ga ta a hannun su fiya hukumin lahi kuma cikin ta akwai hukuncin Allah bin Rajam da ce wanda ya zina in yana da aure istifhamu ta'jibi wannan tambaya ta mamaki ce ai lam kasu dubi zalika ma'rifatul haqq ba suna nihin sanin gaskiya da wannan ƙara da sun kawo ba bal a'a suna neman ma huwa hawan alaihim abin da yake sauki gare su shi suke nema sun mai tawallau sannan gashi sun bijire an hukumika daga hukuncinka bin rajmi da jehewa almuwafiq alkitabin wanda ya daidai da abin da a cikin littafin suna taura min ba da zalika bayan kawo wannan ƙara wanda sun kai a wurinka Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minina wa'annan ba ba mu'minan kwarai ba dan da mu'minai ne kullum mu'mini ya an ce ga hukuncin Allah ba magana sauki aka ba ko magana dadi ni Allah ya ce shi za shi ake tambaya to mu ci gaba inna anzalna fawrida bi'a hudan wa nur يعقوب النبيون الذين أسلموا للذين عادوا والربانيون ولا كذا بالله وقالوا عليه جهلاء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تجروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنبل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة الله يتم من سوكة التوراة fiha hudan cikin attaura akwai shiriya min dalalati daga bata wa nurun kuma akwai haske bayanin lil ahkami akwai bayanai na hukunce hukunce dalla dalla a cikin attaura ya kuma bi annabiyun annabawa suna hukunci da attaura bani isra'ila daga cikin banu isra'ila allazina aslamu wa'annan da suka miƙa wuya suka jawo lillahi ga Allah suna yin hukunci lillazina hadu ga waɗannan da sun ce su yahudawa ne warrabaniyuna haka nan malaman Allah na kwarai ayil ulama minhu malamai daga cikin su wal sannan da masana fiqhu wato malaman fiqhu daga cikin yahudawa duk suna yin hukunci bima bima tuhdu da abinda an kasa su tsaho an kasa su kiyayewa ai istau da hu istahfazahum Allah iyyahu wanda Allah ya sa su tsayi min kitabillahi da littafin Allah ayyubaddilu kar su musanya shi wa kanu alaihi shuhada sun zama masu shaida akan wannan cewa annahu haqqun abin nan da a cikin attaura na hukunci Allah gaskiya ne to fala kashe wannan, kar ku ji tsoron mutane ayyuhal yahudi ya ku yahudawa bi izhari ma inda kun ga bayyanar da abin da ke wurin ku min na'ati muhammadin na sirrin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam war rajab da kuma jehe wanda ya zina wa gairi ma da waninsu wakshawun Allah ya ce ku ji tsoro na fi kitimani da ɓoye wannan hukunci na Allah wala tajtaru bi ayati samanan qalila kar ku musanya yan kuɗi kaɗan da ayoyi na mina duniya na duniya ta ku duna hu ala kitbaniha wanda kuke karɓa don ku ɓoye ayoyin Allah wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa ulaika kafirun waɗannan su suka zama kafirai bihi da abin nan da Allah ya saukar don haka rashin yin hukunci da littafin Allah ka kafirci ne Allah ya kiyaye aya ta dai kenan wa qadamna alayhim biha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni wa sunna bis-sunni wal jarha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lahu wa man katabna alaihim biha mun rubuta ma gudawa cikin attaura cewa annan nafsa tuqtalu bin nafs rai ana kashe ta idan ta kashe rai ai idan qatalaha idan ta kashe in mutum ya kashe a kashe shi wannan hukunci yana cikin attaura kuma gashi Allah ya saukar da shi cikin alqur'ani wal aynatu qawlul ayn sannan ido ana fashe ta saboda ido wanda ya fashe idon wani da gangan ba da kuskure ba shi ma za a fasa tashi ido wal'an shi ma hanci judau ana cire shi ana tumbuke shi bil ayyuka saboda hanci wal unna kunne tukudau ana tsinke shi bil unna saboda an tsinke kunnen wani wanda bi ya katse ma wani kunne da gangan to shi ma za a tsinke nashi wa sunna tukulau bis sunni haure ana cire shi saboda haure wanda ya cire ma wani haƙoƙi shi ma za a cire mai nashi wal juruha to su kuma raunin nukka in mutum yawa wani rauni kisasun shi ma arama ay su biha ana yin kisasi da nuka idan amkana in yana yiwuwa kal yadi war wato kamar hannu kamar kafa wa zakar ko cirewa yanki a zakari wa na zalika da makamancin wannan wa ma la yumkinu fihi al hukuma abinda kuma bai yiwuwa a rama to sai ayi mai kima a biya kuɗi eh kamar karewa wuya wa hadha hukum wannan hukunci wa in kutiba alaihim duk da yake an farlanta shi akan yahudawa wa huwa muqarrarun fi To kuma ya tabbata cikin tamu shari'a mu ma haka yake amma ta sadaka bihi wanda ya sadaka da kisasi kamar an maka rauni kace ka ya yahe wanda ya yi maka rauni kamar ka bashi sadaka wannan rauni da an makana min nafsi ko kuma kai da kai yi raunin ka taho da kanka ka taho ka ce gani ni ne ni wawa ne kuma da gangan na ido Allah ina roƙo a cire masa hakkin sa ga jikina shi ma wannan in kai haka ka yi sadaka yana wannan ta sadaka yana ɗaukar waje haini yana yi wa kai ka yaye mai ko shi ya to yake gashi a mai to duk wanda ya yi in kai kace ka yaye in ma shi ya to ya bada kai ne yace a yi mai fa huwa kafaratul lahu wannan ya zama kafara ga laihin da ya aikata wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya samkar ba fil qisasi wa ghairihi ga qisasi ne ko ga wani qisasi ne fa ulaika hum zalimun wa inna azalimin ne aya ta biyu kenan sai aya ta uku وقفينا على آخرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريد وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريد وهدى وموعظة للمتقين sannan Allah ya ce waka faina mun ka biyo bayan waɗannan annabawan ala azarin bayan annabawan bi Isa da Maryam da Isa dan Maryama musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta abin da yake gabanin sa min at na at-taura wa atayna al-injil shi ma mun bashi linjila fihi hudan cikin linjila akwai shari'a min dalalati daga bata wa nur kuma akwai haske bayanin lil ahkami akwai bayanin hukunci hukunci wa musaddiqan kuma ita al-injila eh, tana mai gaskantawa lima bayna yadayhi ga abin da yake gabanin ta min tawrit na taura ai lima biya abin da cikin ta min lakam na hukunci-hukunci, wa hudan wa mau'iza sannan shari'a ce wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa qulna qul ya qamatul injili bima anzalallahu bihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai kafirun wa kunna mun ka ce wali akum ahlul injil su mutanen linjila su yi kokari su yi hukunci bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar fihi cikin linjila min al ahkam na hukunci hukunci wa fi qira'atin a wata qira'a bi nafi yakum wa kasal lam yi da yin kasala da lam din adafan ya zan adafi alama amuli atainaku yana ba dubi akan ma'amulin atainaku ya zan kama kuli kenan wa man lam yahkum bima Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ba ulaika humul fasiqun waɗannan fasikai to kun ga ayoyi uku aya ta farko ta ce kafirai ta biyu ta ce azzalumai ta uku ta ce fasikai to mu Allah ya kiyaye in an tsallake tarkon farko to na biyu da na uku da waya a tsallake shi tunda ba a yi hukuncin ma na Allah babu shi sai dai penal code da cpc da sauran da nigerian legal system da criminal court wanda yake duk under western law duk suna karkashin tsarin waɗanda ba su ƙarfi da sun yi kashi babu eastern law sai dai western kuma ga shi na an mulmula an ta saba demokuraɗiyya ta ake so a koma ana son duk duniya nan ta kori kowa ta zauna ita kaɗai demokuraɗiyya ta kori qur'ani ta kori sunan manzo Allah ta kori duk wani wanda ya wanda duk wani lo ta gargada ta ce san inda dare ya maka demokradiya ta ta to Allah ya kiyaye mu daga demokradiya Allah ya saka ta dunkula mu zuwa wuta wa anzalna ilayka alkitaba wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayka min alkitabi wa muhaiminan alayhi بعضهم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم أما جاءك من العفو لكل جعلنا منكم شرعة ومما جاء ولو جاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما عليكم فاتبعوا الخيرات ثم نبئكم جميعا فينبئكم بما كنتم ke تختلفون to bayan Allah ya gama bayani kan Yahudu da Kiristoci sai Allah ya dawo kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa anzalna ilayka kitaba kai ma mun saukar ma da littafi ya Muhammad kuma shi littafin nan mun saukar da shi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi ma ya gaskanta taura ya gaskanta linjila shine min kitabi na littattafan da suka gabata wa ma'aimina alaihi kuma shi shaida ne a kan duk waɗancan littattafan wal kitabu bi ma'anar kutub nan kitabu yana ma'anar littattafai ba littafi guda ba sai Allah yake ma'anar fakun bai dan to kai hukunci tsakanin ahlul kitabi ahlul kitabi na yahudu da kiristoci da ahlul kitabi na musulmi da ma'anar ahlul kitabi wanda Allah ya ba littafi eh musulmi ma ahlul kitabi ne amma ba yahudu ba ba nasara ba ahlul qur'ani su wadanta ahlul taure wadanta ahlul injil mu ko ahlul qur'ani dan haka duk mun za ahlul kitabi to ai hukunci tsakanin yahudawa da kiristoci da musulmi in sun ta wurin manzon Allah ai bai na halin kitabi za ta rama in sun dauko karasu ilaika zuwa gare ka kai musu hukunci bi bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar ilaika zuwa gare ka wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi sun zuciyarsu adilan kana mai kaucewa amma ja aka kabar abin da ya zo ma min alhaqi na gaskiya likullin kowanne da kai da su waɗancan annabawan da suka gabata Jihar minkum shariata mun sanya muku shari'a wato ayyuhal umam ya ku al'umman musulmi da al'umma yahuda da kiristoci ai dariqan wadiha wa min haja da babban titi shine dariqan wadiha fi dini hanya bayyanan na ga addini yamshuna alaihi wanda za ku rinka tahiya cikin ta shine annabi ke Jalai da hakan hariha daren ta kamar ranar ta ce la yazigu an ha illa halikun ba wanda zai kauce daga wannan hanya ta manzon Allah sai halakake wanda duk kaga ya dora ɗan tunani yana cewa wato in arana illa ihsana wa tawfiqa to halakake ne in ji manzon Allah eh walau Allah da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da ya mai da ku al'umma guda ya babu kahiri babu munafiki duk azan mu'minai ala shari'atin wahidatin babu ba yahude babu kirista duk Allah na da iko yayi haka walakin sai dai farraqakum firaqan Allah ya rarraba ku kashe-kashe kuka zama kungiya kungiya liyabluwakum dai ya jarraba ku don haka yayi yahudu yayi kirista yayi eh, abin nan arna yayi maguzawa yi sabi'awa an kai buza an kai hindu an kai musulmi a musulmin ma an kai su ga sunan barkatai Allah ya kiyaye mu duk wannan Allah ya don ya jarraba ku fi ma ku, cikin abin da ya baku min shari'a na shari'o'i al-mukhtalifa daban-daban li yanzura al-mudi'a minkum al-asi don ya ga wanda amma ya da'a cikin ku ya gane mai sabo fastabiqul khairat ku yi zuwa wurin alheri ai ila ya ku gaukawa zuwa wurin alheri ila Allah marji'ukum jami'a makomakku ga Allah take gaba ɗaya duk za a tattara duk za a koma ba mai koma wajen kilanta ko mai koma wajen wannan jamreta duk babu ila Allah marji'ukum jami'a duk wurin Allah za a koma in ka kai ka aro tsarin Amerika to shi mala'ikan mutuwa in ya dauke ka wurin Allah zai kai ka bai kai ka wurin kilanta to sai Allah ya maka tambaya ni a gamin ka da kilanta Mm. wai kai kana kokarin wai ka kawo tsari na dimokuraɗiyya sai Allah ya tambaye ka kai alhaji alhaji Allah ya ce alhaji mi a tsakaninka da kilintin yana sallah ka ce a'a yana alwala a'a ya yi imani da qur'ani a'a to ni a ganin ka da shi Shi shikenan sai kai duk baka da magana sai Allah ya ce ku ja shi ku kai shi wuta a aje mishi a in waiwai eh kai na bi uku Allah zai ba ku labari da ma kuntum fihi takzalihun abin nan da kun kazan kuna sabani tsakanin sami mai amri dinin da amri addini wa yajzi kullam minkum bi amali, Allah ya saka mu kowanne daga cikin ku da aikin sa na'am wa ana hukum bainahum bima anbarat wa la tabi'ahum wa agarakum an yabdiluka ma ba'di ma anbara Allah ilayhi فإن تولوا فلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله يسألك أنا تاب من زمان الله صلى الله عليه وسلم cewa wa'ani hukum bainahum kai hukunci a tsakaninsu bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar annabi ake nanata mu wannan an can an ce ayi hukunci an ka sake nanata a dai hukunci wala tattabi awa kar ka bi son su kun ga abai mai tayi so Allah ya tudu ka don ka fitine ka ya dillu ka su batar da kai an ba ba'ad ma anzalallahu daga barin wani sashi na abin da Allah ya saukar da shi gare ka bayan tawallau idan sun ka juya baya an da hukumin munazzali daga barin hukuncin da an ka saukar daga Allah wa aradu gaira sun ka taibe dan wani ne wajen kilantin ko wajen mitro ko wajen jammeja fa alam to ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim Allah yana nuhin ya same su ne ya yi musu azaba tun nan duniya da sashen zunubansu a atawha da sun ka aikata Wannan ha daga cikin zunubansu at-tawalli shine juya ma hukuncin Allah baya da tahiya neman na wanda bai sani wai jazihim ala jami'a kuma Allah ya sakanka musu akan dukkan zunuban da sun ka aikata fil ukhra in an je lahira wa inna kaseeran minan nas lalle mayawaita daga cikin mutane la fasiquna fasiqaina dan babu mai neman hukuncin da ba na Allah ba sai fasiki kun ga yanzu misali hukuncin dokar turawa in ka duba cikin final court final code na turanci doka ta 282 ta turanci na final code ya ce zina ba laifi ba ce to kaga fasiki ba sai ya dauko shi ba sai aka ce sai in wato sharadi ke sai in kun ga wannan sai in babu ta a qur'ani a qur'ani babu sai in wala ta karabu zina kawai kar ku kusanci zina ko kusa kakka kai ba ma wai kakka ba kusa da ita ma kakka yi eh an ce gocce ana zina to ka zina eh kabinet an gane ko kamar in ka shigo garin tufatus can kan an ya ka fito daga abin nan da matu sai ka zo nan gidan mai kana so ka yi kwana ka shigo tsakar gari aka ce a'a zina aka cikin gari nan to sai ka dauki hanyar fatan kudu sai ka wuce dan nan ka bi kuka gado ka bi mai saboda idan ka dauka in Kano zaka sai ka fita abin nan ta kai e kan ma ka ratsu garin bai balle wai ko ka yi kwana haka a'a wala ta karabu zina ko kusa da kudure ita ga koyi sai Allah ya ce kuma inna hu kana fahishatan ai kazanta ne wa sa'a sabila kai mugunya hanya ce amma a cikin wannan littafi aka ce ba lahi bace sai in wanda ake yi da ita bata yarda ba to kaje da zan ko kuma ta yarda amma sai da aka kara mata wuka ko din da ita din bake da zai na huda miki ciki to dan tsoron wuka ta ta kyale ka kai zina to lalle lahi ne ko ku a'a babu nuna tsoro amma shekarun bai kai sha hudu ba wato ta zan ba ta da hankali ba yau da ta amma in ya zama ta balaga ta kai shekara goma sha takwas kuma ta yarda to ko da matar wani ce abinda Allah ya yi ka hau gado ne kai zina da ita amma in ka kai ka shiga dakin ka da ita kai yi zina to shi bai da hujja bai da hujjar da zai ma magana saboda ɗaki ne ne kuma ita ta yarda bai yi laifi ba a wajen dokar bature abin da yasa in ka shiga daki ne kaji ka shiga daki ne ba da izini ba kuma ka hawo mai gado ba da izini ba ba hau matan ne laifi ba laifi shiga daki ne da kuma hawan gado ne shi Allah ba matan ba dakin da gado shi Allah da kai amma a dokar bature to amma a dokar Allah ko a daji kai yi zina da mace ko ba ta da miji to kai wa Allah ne kuma shari'a kai in an samu shaida shaidan nan ta kai mutum hudu adillai kuma sun ga zina to in baka yi aure ba ya maka bulala ka yi ka ta ka huta ko kuma in ka yi zina a sa duci a ta jifarka ba a kula da ina ake jifa ko ina aka samu jifa aka sai ka faɗi ka mutu to saboda haka fasiki mai son ya zina da 'ya'yan mutane ya zai so wannan tsari na Allah ga tsarin da ya halatta zina don haka Allah ya ce mafi yawan mutane abin da ya saka ka suna idan ka kaucewa ga tsarin Allah to kai suna so su bi tsarin da zai ba su dama su ta kanci su ci kare zuba ba maka inji malam Bahaushe Allah ya yi to mu ci gaba a أما حكم الجاهلية يبغون نعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون to sai Allah ya yi tambaya tambaya ta mamaki yace aka hukumar ta yanku yanzu hukuncin jahiliya suke nema ga hukuncin Allah don duk hukuncin da ba na Allah ba duk hukuncin da ya zan ba a ɗebo shi daga Qur'ani ba ba a ɗebo shi daga maganar manzon Allah da zan manzon Allah ba to ko limamai sun ka taru sun ka tsara shi a tara limamai a ce amma ka su yi amfani da Qur'ani ka su yi amfani da hadisi ka su yi amfani da fiqh amma su ta yi limamai kai gayyen limamai ku tafi abuja can a assembly ku zauna can abuja ku yi mana tsari amma kar ku yi amfani da qur'ani kar ku yi amfani da hadisin annabi kar ku yi amfani da ijma'i fiqh to in limaman nan suka taru suka yi hukunci na jahiliya dan ba limanci ake magana ba liman me yasa yayi zan liman saboda ya san doka Allah to in liman ya saki doka Allah ya rabu da tsarin Allah ya koma tsarin jahiliya an gane ai eh kazan da yawa ana ce ai musulmi ne sun ka tsara tsari to da sun kai da ni sun kai da ni ina sun ka samu dokar a sun sa ta ne daga tsarin turai wanda sa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum liman ka zan bature <laughs> Allah ya kiyaye an gane ko to shine Allah madaukin sarki yace ya dalubuna min almudahanati wato suna neman su yi mudahana abinda an mudahana shine toshe gaskiya danne gaskiya don kar ta bayyana mutane su gane wal da karkacewa idza tawallau idan sun ka juya baya daga hukuncin Allah wannan istifhamu inkari tambaya ce ta musu don me za su yi haka wa man aila ahadda wani dai a sanin hukuma wanda ya kyawun hukunci min Allah kamar Allah babu wani wanda zai hukunci mai kyau kamar Allah ko akwai shi Na to kaga amma kuma ba haka kowa ba li qaumin ai inda a mutanen da sun kai imani da Allah kusu bi fikir su aka kebe da ambato li annahum allazina yatadabbaruna domin su ne waɗanda suke lura da tsarin Allah da hukuncin Allah har su gano amfanin sa ya ayyuhal ladina amanu ya amanu la wan awliya ba'duhum awliya ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يعجل لقوم الظالمين wato da wannan shi yasa imamu shafi'i radiya imamu ahmad ibn hanbal Allah shi yarda da shi yace yace ko ni ramin hadisin manzo Allah in an ce ga hadisi amma mai rami ne yace na yarda da shi da ra'ayi hadisin manzo Allah aka ce ai da ifin yace to gwanda ramin gwanda hadisi da ifi da ra'ayi in ji imamu ahmadu na hanbal don hadisi mai ramni kana da hujjar da zaka tsayar da ita kai me yasa kai hukunci ne don naga an ce manzon Allah ya ce to amma in ka ce ga gani na in Allah ya tambaye ka ni ka gani amsa ka ce ban ga komi ba ko ba shi amsa ba ya ce ban ga komi ba ka ko san da wanda yake ga gani na da wanda yake annabi yake har abada ba su zama da duniya da lahira to don haka Ahmadu na hanbal yace ko ni ranne hadisi ya yi mai ra'ayi ya ra'ayi idan ba hujja ba aiki da hadisi mai rauni to uban malaman hadisi shi Ahmad ibn Hanbal shi ya karanta da Buhari da mai hadisai shi ya karanta da Abu Dawuda shi ya karanta da Muslim kuma an ce a duniya banda littafin Allah banda Qur'ani babu wani littafi wanda ya kai ingancin waɗannan littafai uku Buhari da Muslim da Abu Dawuda duk duniya ba wani littafi mai inganci kamar su mu Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya kuwa da muka yi imani musulmi la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya kada ku rike yahudawa da kiristoci su zama abokan ku tuwalunahum wa tuwatunahum kuna goyon bayan su kuna kamnar su aure a ba Allah ya basu can su yi tsakanin su da hude da hude da kirista da bakirce ko kirista da hude su jajjan su koyi bayan bayan bayan junan su babu ruwan su ba ruwanka ba da kai ai littihadin saboda gaba ɗaya kansu ya haɗu fil kufri ga kahirci to kai ko ba kahiri bane to me kai ka cikin kahiri wa man yatawallahu minkum duk wanda ya goyi bayan su ya zama abokin su daga cikin ku Allah ya ce an game musu hakkai fa innahu minhum shi ma cikin su yake ai min jumlatihim inna allaha la yahdi al-qawma zalimin inna mutane kuma azalumai ne duk wanda ya bar yan uwa ne musulmi ya dauke yahudawa ko ya bar yan uwa ne musulmi ya zama bai da abokai sai kiristoci to azalumi Allah kuma zai shirye da mutane azalumai na'am بطر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة ba الله أن بالفضل أوامر من عنده ويفتحوا على ما به أنفسهم نادمين. kun ga yanzu abin da ya cancanta ga kasashen musulmi Allah ya wa kasashen musulmi ni'imar da bai wa ba to mutanen Nijar in ka kasa su kashi 100 kashi 99 duk musulmi ne 99 ba za ka samu ɗan nijar kirista ba sai wanda ya lalace yake ya kuturu yan uwa ne ba su taimake shi ba yadda ya asibitin kutare can ya zama kirista amma in ba shi ba duk wani kirista wanda aka ce ma kirista ne lahiyayye a nijar to ba ko ne ba ɗan kasa ba to Allah ya tara musu uranium ba su da fetur amma Allah ya tara musu uranium shi yasa faransa take rike da su kullum tana nan tana kwarkwalar uranium tana yin makamai tana sai da duniya duk ba ma da ake hada a duniya da uranium jirgin sama jirgin sama uranium wayan nan lantarki wanda ake uranium mu ko ga fetur Allah ya aje muna ga kwal Allah ya aje muna ga jikko Allah ya aje muna ga kwal Allah ya aje muna ga abubuwa na waɗanda ba mu san iyaka su ba Allah ɗaya san iyaka arzikin da aka rubuɗe Najeriya sannan kuma bayan haka ga wata babban ni'ima da Allah ya muna duk jihohin Najeriya babu inda zaka je babu musulmi kuma indijin in ka je inyamurai sai ka gansu musulmi ga su musulmi akwai inyamurai waɗanda sun shekara ɗari biyu da hamsin suna musulunci inyamurai nufawa sun kai musu addinin musulunci lokacin da suke kai dawaki dawaki akwai wani gari da ake ce mata eh, baba a cikin anambra suke musulunci ya shekara wajen ɗari uku tun kafin shehu usman na hojo suna ta yi abin nan biyar abin ga su nufawa mutanen bidda sun musulunta to bayan wannan abin da ya cancanta kasashen musulmi yanzu shine tunda dai duniya tana takama da arziki ne kamar Najeriya su haɗu su kulla alaka ta tattalin arziki da Libya su kulla da Masar su kulla da Sudan su kulla da Saudi Arabia su kulla da Jordan su kulla da Kuwait su kulla da Iraq su kulla da duk kasashen musulmi Yaman ga nan abin da babu can a kawo na abin da babu na a kai can sai mu zan mun haɗu al'amar ya yi jamu to bayan wannan Allah madaukin sarki ya ce kuma bayan haka akwai wasu mutane waɗanda suke su kuma ɗabi'a su kullum ƙoƙarin su kulla alaka da kafirai in an yi magana sai su ce ai dalili don saboda kada wata rana kada ya gama mu da wata ƙasa babu inda za mu so makamai wannan kuskure Allah mudaukin sarki ya ce ba tara lazina fi qulubihim marad kana ganin waɗanda rashin lahiya yake cikin zukatansu ai da abu itiqadin shine ramin imani kamar Abdullahi ibn Ubay al-Munafiqi kamar Abdullahi ibn Ubay al-Munafiqi yusari'una fi suna gaugawa zuwa wajen su bi muwalatin da goyon bayan su eh an tambaye su me yasa kuke ya kuduna sai su ce mutazirina suna kawo uzuri an haga alaka da su nakhsha an na da'ira muna jin tsoron musiba mai kewayewa ta same mu ai ya duru da ha addahar zamani ya zagayo da ita alaina akan min jadabin ko bai au galabatin ko jaya wala yatimmu amru muhammadin don muna tsammanin al'amarin nan na muhammadu ba zai dore ba yana yi wakili abin ya lalace daga baya wai annabi suke ce ma haka to mu dawo muna neman abinci bala ya miruna su kuma suke ki babu su zai da muna dawa qala ta'ala sai Allah ya ce fa asallahu ana sa rai ubangiji an yafiya bil ya yazo da budi bin nasari ibadatin nasara li nabihi ga annabinsa bi izhari dinihi da rinjayar da addininsa Au amrin min indi ko yazo da wani al'amari daga wajensa bi hatki sitril munafiqina da tona asirin munafikai wa da kunyatar da su wa yusbihu alama asabu nadimina fi anfusihim su zan sun waye gari suna da na sani ga abin da sun ka koye cikin rayukansu min shakki wa muwalatil kuffari na kokanto ko goyon bayan kafirai wa yaqulu يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جعل إنهم عبدت أعمالهم فأصبحوا خاسرين mu ci gaba akwai sanarwa da muke so mu yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Masha Allah

cewa su suna tare da ku fiddini ga addini ƙara ta'ala sai Allah ya ce haɗe da amalun ayyukan su duk da sun ka aikata a saliha ta kwarai ta ɓaci ba azbahu sun waye gari khasiri na suna masu hasara fi duniya nan duniya bil fadihata da jin kunya wal akhira a lahira bil iqabi Allah zai musu azaba ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu man minkum an dinihi fa sawfa بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كون دونك إيماني mai yartadin minku duk wanda ya rija daga cikin ku an dinihi ya bar addininsa to ya tafi Allah ya bashi na'am in dai yayi raddiya ba addini to ya tahi ila kubri zuwa kahirci ikhbarun bima alima Allah ta'ala hukuku wannan ba da labari ne da abinda Allah madaukin sarki ya san zai abu wa qadartar da jama'atu haqiqa jama'a da dama sun yi ridda ba da mautin nabi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun ka hana zakka sun ka ce ba za su bayar da zakka ba dama annabi suke ba zakka tunda annabi ya mutu kuma zakka ta kai fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane badalahum musanya walancan yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su su ma suna son Allah qala sallallahu wa annabi ya ce hum su wayannan mutane mutanen wayan wannan mutum wa ashara ila abi Musa al-Ash'ari ya nuna Abu Musa al-Ash'ari mutanen Yaman rawahu al-Hakim fi sahihi hakim shi ya ruwaito su cikin littafin za su yi azillatin alal mu'minina masu tsananin kaskan da kai da tausayi akan mu'minai a izzatin amma buwa yayu kan gararu alal kafirin akan kafirai yujahiduna fi sabilillahi suna jihadi don kalmar Allah ta ci gaba yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء mujahiduna suna jihadi fi sabilillah don ɗaukaka kalmar Allah don kalmar Allah ta ci gaba wala yakhafuna lawmata la'imin ba su jin tsoron zargin mai zargi fi ga wannan jihadi kama ya khabul munafiquna lawmal kuffari kamar yadda kafirai abinda munafiqai suke tsoron zargin kafirai zalikal mazkuru min al-awsabi wa'annan abubuwa da aka ambata na waɗannan sifofi fadalullahi falala ce ta Allah kyauta ce ta Allah yutihi Allah na bada ita ga manyan yasha wanda ya wallahu wasi'un Allah mayalwacin falala ne kasirul fadl mai yawan falala alim masani biman huwa adu da wanda ya cancanta da falala Allah ya bashi wa zala aya mai zuwa ta sauka lamma qalam musalahi yayin da Abdullahi bin yace ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah inna qaumana hajaruna wato bayan ya musulunta sai Yahuda suka kwashe kaya suka bashe sun kai ta zaki ne sun ka maishe shi wato kamar abin nan kamar kare gidan malam eh ba Yahude dama in dai bai da ya saka gaba ai sai dai Allah ya soka ya fi kowa iya bata mutum in ya lalata ka wato ko kare bai son ka sai dai in kai ka san sirrin ka tukuna kafin wannan shi yasa lokacin da zai musulunta ya taho wurin manzon Allah babu wanda ya sani yace ya Rasulullah ina so in musulunta amma ina tsoron mutane masharranta ne abinda nake so zan musulunta idan nan musulunta ka ɓoye ni wani lungu ka kira su ka tambaye ni ba tare da kusan san na musulunta ba ka ji matsayi na tukuna a wajen su kanin su bata ni kenan sai yan musulunta sai annabi ya tura shi wani lungu cikin masallaci ya koma gehe ya zauna sai annabi ya aika wa shugaban shugabannin yahudawa sun ka taru sun ka zo suka taru sai annabi ya ce ni an matsayin abdullahi ibn salami a cikin ku lokacin ana kiran shi shabrinu yace suka ce wai wai wai ai shine shugaban mu ubansa ma shugaban iyayen mu ne kakansa ma shugaban kakannin mu ne ta alhamdulillah kawai ashe babban mutum ne ah ai babban mutum ne sai annabi ya to me kuke gani yanzu in yan musulun da suka ce Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi <laughs> to shi kenan ana suna cikin addu'a Allah ya kiyaye shi sai ya fito da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka suka ce sharrin mu mahi sharrin mu dan sharri dan uban uban shi masharranci ne kakan shi ma masharranci ne annabi ya ce to kaji abin da nake fito nan take ko gasu su suka wani suka la suka wallahi to haka bai hude yake haka kuma yan shi'a suke Allah ya kiyaye da sharrin su duka to shine Allah madaukakin sarki ya ce ma Abdullahi bin Salami lokacin da ya ce mutane ne sun kwashe kaya sun yi ta ne sai Allah yake basu kana da magoya ba ga sunan mu ci gaba inna ma inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu والذين yuqimuna salata wa الصلاة zakata wa hum inna ma waliyukum Allah Allah shi awwaliyin shine magoyin bayan kuwa rasuluhu da manzon Allah wallazina amanu sannan da wanda sun kai imani to wanda adda magoyi bayan Allah na goyon bayan ka annabi na goyon bayan ka duk mu'minan duniya suna goyon bayan ka don bai hure ya ki goyon bayan ka ne abai me zai cutar da kai kuma mu'minan na Allah zai narki muna salata wanda suke tsayar da sallah wai tuna zakatu su ba da zakka mu rake suna cikin sallah ko suna sallah ai khashibuna suna masu tsoron Allah aw yusalluna salata ta dau ko suna cikin sallar ta dau kuma su ba da sadaka wa man yatawalla Allah wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wa rasuluhu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون wa man yatawalla Allah wanda duk ya koyi bayan Allah wa rasulahu da manzon Allah wallazina amanu da wanda sun kai imani bai inu ya taimake su yan suram ya agaje wato ya taimaka musu to yana cikin yan fatin Allah fa inna hizballahi su fatin Allah humul galibuna su an bayin jaya li nazrihi domin Allah zai taimake su auqahu ya zo da shi mauqi'a fa innahu matsayin fa innahu bayanan dan ya zan bayani li anna mi li annahu hizbi don cewa suna cikin fatin Allah ai a ba'i to wannan aya ita kanta yan shi'a suka yi amfani da ita bari in yi amfani ni kuma da wata tambaya da wani dan shi'a ya kai min gida yau wai yana kokarin ya ce akwai wani hadisi da annabi ke cewa mun kuntu maulahu fa aliyu maulahu kaji jahili eh wannan kalma man kuntu maulahu fa aliyu maulahu akwai wannan hadisi amma abin da nake so dan shi'a ka gane in ka dauki wannan hadisi kace shine hujjar ka ta shugabancin aliyu to ka zaki ali no domin aliyu annabi ya naɗa shi aiki ya ƙi shi kake so ka ce annabi ya ce kai aliyu in nita yi kujeran nan tare kakka bari kowa ya hauka hauta saboda haka yana ta yi sai ya kama bacci ya ta mutunta har abubakar ya hau ya gaji da sauka ya sauka umar ya hau ya sauka usman ya hau an ka kashe shi bayan an kai sannan musulmi sun ka shi ina ali an ka ce yana gida ce ta ku kira shi ta ga ta ta faɗi ka sassa wanda ya faɗa masa irin ali wannan magana musulmin kirki ne ba musulmin kirki ba ne kuma aliyu dan majalisa ne cikin majalisar sai na abubakar sidi aliyu dan majalisa ne minista cikin abin nan gwamnatin sayyidina umar aliyu dan majalisa ne cikin gwamnatin sayyidina usman dukkan su radiyallahu anhu to sannan kuma magana maula ko goyon baya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗa cewa mumini da mumini magoya bayan juna ne aya ta faɗa a nan kuma Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd saboda haka ai aliyu kamar yadda annabi yake maula ga kowa haka shi ma aliyu yake haka kowane mumini yake daga nassin qur'ani wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd in aliyu ya zama waliyin mu ma waliyansa ne saboda haka maganar man kuntu maulahu fa aliyu maulahu a ce shugabanci ali ake ni. hadisin bai yi daidai da ayoyin da sun kai magana akan walittakan mumini da mumini ba a nan muna magana ne akan abdullahi mai salami Allah ya ce magoya bayan ka Allah da manzon Allah da muminai Allah kuma ya ce duk wanda kuma ya goyi bayan Allah ya goyi bayan muminai ya goyi bayan manzon Allah ya goyi bayan muminai wannan yana cikin fatan Allah aliyu na ciki mu ma muna ciki Allah ya sa haka dai kenan na biyu ya ce wai shehu dan hudu ya ce alzazzaki zai bayyana eh ya ce wani ibrahim zai bayyana babu shakka ina da littafin in ba ka da littafin ni ina da shi amma wannan magana ku yan shi'a kun yi amfani da littafin da yan dariƙa sun ka rubuta akan shekha ibrahim kaulaha wanda ake kira shi bushirar ahbabi wannan bushirar ahbabi shine yan shi'a sun ka sun ka mai da shi na boko da yake yan boko ne sai suka mai da shi hausa boko sun ka sai suka cire a habari sai suka zama kitabun bushira kaga sun zan barayi ta kuma na kama to kuma a cikin tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu cikin wannan suka ce kuma wai ko shehu ya ce kishi ne zai taimaki mahadi to littafin abin da yake cewa wato abin nan goɗɗo gorko e wangatin wuddugorgal gorgal bo jam aare ballo valloyɓe mahadi shine baitin da ake magana wani mutum zai bayyana can yamma nisa jama'a dai su ne mataimakan mahadi to sai mutum ya ce maka wani mutum zai bayyana yamma can yamma nisa ga fataskun amma da maturu eh mutum yana magana a nan fadin ya ce wani mutum zai bayyana can yamma mahi nisa wajen da maturu yamma mahi nisa wajen da maturu to littafin abin da yake magana zan yi magana akan wannan don an yaudari yare da wannan kalma cewa alzazzaki shine shehu dan gode ke magana to wannan mutum yana da sifofi wanda shehu ke magana sunan shi ibrahimu kuma abin mamaki da jahircin alzazzaki dabbancin alzazzaki wai ya ɗauki aisa aka zo aka yi ƙaton hoto an ka rubuta wai sunan shi na walittaka ibrahim sharafuddin wai wai suna ne na wali shi shi ibrahim zazzaki wali ne suna ne sharafuddin ba san kowa kai mai wannan ba to abinda a sifofin wannan mutum shehu yana magana lokacin yana zaune can ƙasar gwandu gwandu yake magana cewa wani mutum zai bayyana can yamma mahi nisa mataimakan wannan mutum su ne magoya bayan mahaifi babu shakka haka yake rubuce baiti goma ne a cikin ramzi na eh, waka ta fulatanci kuma baiti daban guda goma cikin waka fulatanci na farko yana farawa da yatti ma Allah da wadda salatu dun ladu waro na da jamdu ma aje goddo gorko e wanga to goddo gorgal on bo jam are makko falloyde mahadi to wangi onon filani ɗum e hoɗo safu wannamo hoto o sayno mahadi shine abin da shehu ya faɗa ciki to har inda ya kai magin ambata tai cewa suna ne sharafuddin to wannan mutum sunan shi ibrahim sunan shi na bayyane in ji shehu dan godiyo amma za a haife shi hijiran a zai bayyana bayyana ta sarari duniya ta san shi hijira annabi tana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in a'a an yi an wuce lokacin wannan lokaci ba a samu cikin alzazzaki ba ciki ne ma ba a yi ba in ma baban shi ya auri mahaifiyarsa to ba ta yi ciki ne ba ko ta haihu wani ɗa ba ibrahim ba ne wani ne cikin 'ya'yanta da ta haifa domin in ka diba shekara ɗari uku da saba'in nan baya mun samu shekara talatin wadda ta cika shekara ɗari hudu sannan mun samu shekara goma sha takwas waɗanda sun ka cika ɗari hudu da goma sha takwas in ka haɗa talatin da goma sun zama arba'in in ka haɗa da takwas sun zama shekara arba'in da takwas bana shekara ta yi arba'in da hudu shi arziki saboda an yi wannan bayani kamin a samu ciki ne da shekara hudu mutumin ya bayyana amma in ka ji ba daidai wannan lokaci kamraron ibrahim kauraha tana bugawa gaba da yamma kudu da arewa tun daga kasar larabawa har yammacin afirka ba inda ba a sani ibrahim kauraha ba saboda haka su yan ɗarikar tijjaniya mutanen kano sai suka ce to wannan mutum mai wannan al'amari ba ma mutanen kano mutane sakkwato su Sheikh Yahaya Darna da Sheikh Yahaya Kame Dila na cikin birnin Sokoto yan Tijaniya sai suka tsamo wannan daga cikin wancan littafin littafin yana da shayi wajen ɗari hudu da wani abu sai suka buga shi sun ce to Ibrahim Kauna ake ni sun yi wannan 1972 lokacin da aka buga littafin 1972 to daga cikin sirrin wannan malami na farko sunan uwar shi tu. sunan uban shi abdullahi in ka diba ibrahim kaulaha sunan uwar shi aminatu sunan uban shi abdullahi sannan yamma yake da sakkwato yamma mahi nisa ina jin zariya ba yamma take da sakkwato ba ni a tunanina ya zane muku misali da dama turu da da fatusko bai an ga ce wani mutum zai bayyana can yamma da sakkwato wajen zariya ina ganin mai wannan magana ma wakacin ko kuma bai san inda zariya take ba amma ya an ce mutum zai bayyana yamma mai nisa wajen senegal da ya yi daidai senegal tana da nisa da sakkwato kuma yamma take kaga biyu kenan sannan wannan mutum baki ne baki kirin shi ke ibrahim kaula baki ne alzazzaki ba baki bane sannan yana da katon goshi ibrahim zazzaki bai da katon goshi yana da katon gemi ina ganin ibrahim zazzaki da shi da bera ba san wanda ya wani gemi ba sannan yana da faɗin kirji yana da faɗin kirji shi ko alzazzaki na jin kirjinsa bai da faɗi bayan haka yana da ido irin na maki don Allah gobe in Allah ya kai mana rai ka ɗauki hoton Ibrahim Kaulaha ka dube shi da kyau in akwai mage gidan ka kawo magen ka dubi magin ka dubi idon Ibrahim Kaula a cikin hoto ba ba yana nan da ransa ba a hoto ka dubi ido ne ka dibi idon mage zaka gani kuma ido sa manya manya shi yasa shi yasa mallamin nasu in yana in yana magana sai ya rinka tuturo ido don a ce wai shine to ba kai bane ba shi bane <laughs> to <laughs> mun gane to wannan ina ganin tonon asiri ne ma rubuta wannan wannan tambaya da suka yi a takaice yan shi'a in dai wannan ne to kun yi kwancin rubabben kwai ku tashi ba wannan ibrahim aka ne ba in ma magana ta zan daidai to ibrahim kaula ya yi cancanta da wannan to kuma ibrahim kaula ya mutu mahadi bai zo ba ba mu sani ba kila nan gaba ko in Allah ya rayar da yan tijjaniya sun gadi kakannin su su shehu Umar Kuti su shehu Tijjani su shehu uh, Aliyu Harazini sun hito da ruhin nan na jihadi irin wanda shi shehu tijjani da shehu umar hutu yana yi wakila in mahadin ya bayyana su mataimakan taimakansa Allah ya sa haka amma dai shi a kam ko mahadinku ina fata ku gane mahadin nan naku ya bata tun yana da shekara hudu ko ba san inda ya shiga ba shekara hudu da haihuwa ya bata da haka ya kamata a je hilin cigiya da sanarwa a neme shi Allah ya ganar da mu to wannan shine dan bayanin da nake so in yi cikin wannan wuri dan mun zo gaba daidai inda su a suke makalewa su ce na an ka nada aliyu shugaba amma kuma daga baya sai ya kasa karba haƙƙinsa ya bari hawa sun ka karba kamar yadda suke cewa sun zagi aliyu sun zagi annabi sun zagi sahaba annabi ba wanda sun ka bari yake ɗabi'a su ɗabi'a yahudawa Allah ya kiyaye to mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن ya yi allazina amanu ya ku da kuka imani la tattakhuzul yahuda la tattakhuzul allazina takhazu dinakum kada ku riƙe waɗannan da suka riƙe addinin ku abin izgili da wasa kar ku rike su min allazina utul kitaba cikin waɗanda an ka ba littafi yahudu da kiristoci min qablikum gabanin ku wal kufara da sauran kafirai mushrikai kada ku rike su auliya a masoya wattaqullaha ku ji tsoron Allah da tarki muwalatihim da barin mara maka makahirai baya in kuntum mu'minina in dai kun zama masu imani da na gaskiya ai sadiki na fi imani ku in dai da gaskiya kuna da imani to ka ku goyi bayan ka kahirai ku goyi bayan ɗan uwan ku mu'minai a kai tare wa idza nadaytum wa idza nadaytum ila salati takhuha an wa laiba zalika bi annahum qawmun la wai gana na dai tumu ila salati idan kun kai kira zuwa ga sallah bil azani an ka kira sallah in ta kazuha sai su rike ta zuwa abin izgili wa la'iban da wasa bi an yastazibu ha su dora izgili wa da suna dariya bi biha da kiran sallah zalikal ittikhaz wannan rikon kiran sallah abin izgili bi annahu saboda su kaumun mutane ne la yaqilun da ba su da hankali eh har yanzu abin da suke ce kiran sallah shautin shautin wai kuwa ihu eh wai wai abin da wai ya hau abin da yana shautin wai yana ihu kiran sallah ma. Wani zala aya mai zuwa ta sauka da ma yahudu yayin da yahuda suka ce lin nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bi man tuminu min ar-rusul wa kai imani da shi daga cikin manzanni fa qala billahi wa ma unzila ilayna yace na yi imani da Allah da abin da an ka saukan muna ma zakara isa yayin da ya ambaci isa qalu suka ce lana alamu dinan sharra dinikum ba mu taɓa sanin wani addini wanda adda sharri ba kama addinin in ji yahudu tun da dai kun ka yarda da isa ka san babu abin da bai yahudu yake jini duniya kama kirista bai kam na kirista sai Allah ya ce kul wa ma قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن inna aktsarakum fasiqun kul ka ce ya ahlul kitabi ya kuma abu talitai hal tanqimuna minna ai ba ku zan kuna inkari gare mu ba illa an amanna billahi sai dan mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda an ka saukar zuwa gare mu wa ma min qablu da bayan da aka saukar gabanin mu ilal anbiya zuwa sauran annabawa wa anna aktsarakum fasiqun lalle yawan ku fasikai ala an amanna alma'ana ma tunkiruna illa imanana wato ba abin da kuke inkari illa imanin mu wa mukhalafatukum da kuma sabawa ku fi adadin kabuli da rashin karfarsa almu'abbara an bil asist wanda an kafassara shi da fasikanci allazim an wanda yake malikinci ga fasikanci walaysa hadha bima yunkar wannan ko ba abin inkari bane don mutum ya yi imani ne abin abin musu gare babu na'am قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من نقول له وغلب عليه وجعل منهم الكردة والقناطير وأبد الطاغوت أولئك شر ce hal unabbi uku ko kuna so in baku labari bi sharrin da abin da yake muni ne ahli zalika daga ma'abuta wannan inkari ga wanda sun kai imani ai abadahu wato abin nan allazi tanqimuna hu minna wanda kuke musu sa gare mu masubatan sakamako ai sawaban lada ko ko sakamako inda lahi wurin Allah kuna so in ba ku labari eh huwa man la'ana wallahu to shine wanda Allah ya tsine ma abadahu ar-rahmati ya nisanta shi daga rahmarsa wa gadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi waj'al minhum al-qiradata wal khanazir Allah ya maida wasu birai wasu kuma aladdu bal ya sha'i wa ma abara dabuta an ka maida su ma wato wasu daga cikin sun ka masu bautar shedan masu bautar dabu da da'ati wa ya kiyaye fi da yace minhum ya kiyaye ma'ana man wa fi ma qabla hu lam yuhama abinda yake gabanin ya yi amfani da lafazin ta wa humul yahudu su ne yahudawa wai da fatu jingina shi ila ma ba da hu ismu jami'in wato shi suna ne na jami'i li abada wannan sababu bil adabi alal qirada yayi mai nazza akan adabin sa akan qirada ta waje alamin mul qirada ta ulaika sharrun makana wa'annan sune suka yi mummunan matsayi tamyizu wannan tamyizi ne ai eh, wato abin da mu'awwal la'anna ma'awahu dan makoma tai ma'awahu makoma su annar wuta wa adalla an sawa'i sabil kuma shine mahi bacewa daga tsakiyar hanya ai dariqal haqqi hanyar gaskiya wa asalu sawa'i alwasal abinda ake ce ma asalin fi sawa'u to tsakiya wa zikru shar sannan an batun a ce mahimuni wa adalla mahimacewa fi muqabalati qawli saboda fuskantar magana su canza sun ce la na'lamu dinan sharran min dinikum ba mu san wani addini wanda ya muni kamar addinin ku ba to Allah ya maida musu yace ulaika sharrun makana wa adallu hmm. wa idza qalu دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يقتلون وإذا جاءوكم إذا سنك زومك يهوداوا ko kuma munafukan yahudawa kalu sai su ce amanna mun yi ibadi da abin da aka faɗa kan muku wa qad dakhalu ilaykum mutalabbisina bil kufr alhali sun shigo cikin ku suna lulluɓe da kahirci wa qad kharaju bihi kuma sun hita da kahirci mai inda kun daga wurin mu. walam yu'minu ba su imani ba wallahu a'lamu ma kanu yaktumun Allah shi ya sani da abin da sun ka boye cikin zuciyarsu na munafici wato abin da sun ka bayyana dan kaɗan ne abin da aka koyi ya yawa tsoro suka shi ba su bayyana ba wata ra ka tare kasiran min yusari'una wa ma wata ra kasiran minhum kana ganin mayawaita daga cikin su ayyul yahud yahuda yasarihuna suna gaugawa ay yaqahuna suna afkawa sari'an da gaugawa fil ismi cikin zunubi alkadib qayya wal udwan da ketare haddi shine zalunci wa ka dai musutu da cin suga ga alharam wato suna cin haram kar rasha kamar rashawa da bisa ma kanu ya amalu na tirta abin da sun kazan suna aikata shi amalan haza wannan kazami aiki nasu لولا لولا ينهيكم الربانيون والأحباب عن قولهم لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون دم يد su basu hane su ba wato bayan Allah su malamai na kwarai wal abaru da masana fiqh din su an kaulihim al isma daga zancen su na zunubi na ƙarya wa Musul da kuma cin su hutu me yasa ba su hana su ba labisa ma kanu yasnaun cir da abin da sun kaza suna aikatawa wato shi na rashin hana su daga aikata waɗannan abubuwa shi shine na hayin bari hana su daga wannan wato yahudawa al'ada su kamar yanzu misali najeriya idan aka samu shugabannin najeriya yan ra'ayi ne kaune ga son najeriya da kishin ƙasa da kishin al'umma da kishin addini da wane to abin da suke yi sai su koma firamare sai su ɗiba cikin firamare sai su samu yara waɗanda adda basira to sai su ta renon su daga firamare kai baka sani ba ana nan ana renon ka haka zo sakandare ana nan ana renon ka haka zo jami'a to da ka zo jami'a to daga nan sai su yi ta kokarin duk yadda za su yi su haɗa ƙarfi da ministry of education in kuma sun ga dama suna so su tabbatar da mulkin soja ga ƙasa sai su yi ƙoƙari a tura ka kwalejin sojoji to da ka je soja shi ana nan ana nan suna nan suna lallashin ka sai su yi kokari sai a tura ka kasar waje kwas to can wajen kwas din nan sai su yi kokari su taimake ka sai su kira ka su yi a girmen da kai tun wannan lokaci sai a bude maka wani katon akawun a ɗebo kuɗi mai yawa a zuba a ce dun kai in ka dawo kana nan kana tahiya suna nan suna kula da kai kana nan kana tahiya suna nan suna kula da kai in hutu za ka yi sai kasar su in wani abu za ka yi sai kasar su to har su mai da kai shugaban kasa da sun mai da kai shugaban kasa ka faɗo cikin tarkon su ka gama yawo cikin wannan hali abubuwan da suke sai a yi kokari a samu wani wuri sai a maka ka ciki a kawo mace a tunkuɗa ma a sa na'ura ga ɗakin da kake ciki duk sanda ka yi motsi sai wannan kyamara ta yi hotonka sanda dukkan motsa sai wannan kyamara ta yi hotonka kuma yarinya da za a sa dama za a tura ta kan ta zo ta yi aiki ita ta san abin da aka yi kai baka sani ba to shikenan sai ka dawo ka zama shugaban kasa kana nan kana shugabanci ga kudade can waje an aje ma shikenan ranar sai a zo a ce to ga abin da ake so ya gudana kasar ka in ka ce a a a ai addini gare ni ainihin kishi addini nake saboda haka wannan ga musulunci bai yiwu ba sai a tafi a wanke hoto sai a yi maka irin bulukin din nan sai a yi kuma bidiyo kaset a yi kuma ka littafi na duk abin da kai da wannan mata sai a yi kuma kofi a ce to yanzu wannan akwai kofi dubu kaza saboda haka tun da baka yarda a yi wancan abin ba to za a turo wannan a nuna ma mutanen kasar ku kai mai addini ba ka tsirara kana fasikanci sai a aiko a ce gashi ga kuɗi can sun tara ma nan kuma sun gane ma makogarin sun miki dole sai ka saki hannu ka ce to ku taho sai ka yaka ka ce ku taho eh wannan shi ai yahudanci in sun ga ta wannan bangaren mata ba ka kafuwa. to shikenan sai a yi kokari a tara ma kuɗi bature zai iya ajiye ma soja miliyan ɗaya a buɗe ma akawun kawo garin ku ne in ban da hauka don an aje kawun an ci ga akawun a da ya kaka inda zai ka biya kudin hotel ka yi salama ka dawo gida to garin kudin kana iya gida suka gina gida garin ku bai yiwa kudin su ne ko na ka kakkai can to ba su dawowa ka san balle na can an ka aje kudin an ka nuna amma zai ka zo ga ga ga abin da nake suna eh, tala a a an shigar da kaza ga kuma ce duk abin da kake so in dai canza kai kai kayan su kudin su ne za ka dauka ka sai kayan su kai ka dawo iya ka so dan yadi ka so yan takalmi ka dawo da yan wulla ka so kaza ka zo eh, abin nan turun bidiyo ka tawo da shi ka zo ka aje ƴaƴan ka su lalace ya ka bai wuri kenan amma in gaskiya ne a kawo kudin nan tsakanin abin nan central bank da habibu bank da union bank da abin nan first bank da ne ka suna bankin arewa bank of zenith ba za a zuba nan ba sai dai a aje ma can in ka zo ka gani ka shiga ka ga kuɗi na miliyoyi an ce naka ne ka ji rashin bai bai hude amma bai kawo mani sai dai ka je can ka ci nan kuma ka yarda su su ɗiba su kai can kwaji ga waɗancan da an ka ruɗe ka da su kai kuma ka zo ka zan wawa ka buɗe jikka ana ta kwalwa ana kaiwa ka ba ka da ikon magana don in ka ce ce sai a buga ga jarida wancan abin da ake sai a buga ga jarida a ce kana da biliyan kaza a kaza banki kaza ga lamba akawun ɗin ga kaza shikenan sai ka zama ba za a kafa to ka ji bai hude wanda duk bai karanci sharri ya guda ba bai kamata ya shiga siyasa ba bai kamata ya zama soja ba in za ka yi soja to ka zama mai gadi ka tsaya nan rukurun ko saja amma kakka zan sita kakka zan sama da ka zan sama to baka zan sharri ya guda ba sai kana da cikin tabbiyar su Allah ya kiyaye to mu ci gaba وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونحيط بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بين قبر العداوة والبغضاء إلى كلما أوقدوا نارا الله والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود yahudawa sun ce lamma duyi alaihim yayin da anka kuntata musu bi takazibihim annabiya saboda sun karyata manzon Allah ba da an kanu aksaran nasi malan bayan sun zama su suka yi duk mutane yawan dukiya sai Allah ya tauye musu dukiya aka kuntata musu sai suka dawo suka zauna suna hira suka ce yadullahi magalula yanzu ka hannu Allah ta koma ga wuya wato ya riƙe ya hana kayan shi ai makabuda an kidirari rizki Allah ya jibta hannu na yake buga musu da arziki kan naubihi an dukhuli wato abinda suke so su ce Allah marwaci ne amma sai suka yi kinaya da wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga wannan mummuna kalma ta Yahudawa ɗaukaka mai girma sai Allah ya ce kullat aidihim hannuwansu dai an kaɗan mai an fi'il khairati daga bayan aiki alheri wato alheri sun ka bayyana shi yasa Allah ya musu haka ko kuma du'a'un alai wato kamar addu'a ce aka yi musu Allah ya ɗabi hannuwansu ga wuya wani inu an tsine musu bi kalu da wannan kalma da sun ka faɗa bal a'a ya dahu hannayen ubangiji masu da ni shin da suke buɗe eh mubalagatan fil wasfi bil jud wannan isa matuƙa ne ka sibaita shi da kyauta wasan an yi tasbiya aka ce ya dawo. li ibadatil kafara don ya nuna da yawa don in ka ɗebo abu hannu guda baka bai da yawa ba amma aka ce hannu biyu to kaga ka bayar da yawa kenan izgayat ma yabzulu sahihu min malihi an yudiya da yadayhi domin matuka abin da mai kyauta zai bayar na dukiya kai ya bayar da hannu biyu shine yahi yawa yanzu ku kai bai sha'u Allah yana ciyarwa duk da ya so min in wa tadiqin na yalwatawa da kuntatawa la'atira ba alaihi ba mai gitta masa ba mai mai gargama wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan lalle abin nan da Allah ya sauka ma daga ubangijinka zai ƙara ma mayawaita daga cikin su duguya na ƙetare haddi wa kubran da kahirci la kubrin bi don kahirce wasu da shi wa alqaina bainahum al'adawata wal bagada mun je wa kiyayya da gaba tsakanin su ila kiyama qiyamati har ranar kiyama fa kullu firqatin minhum kowace kungiya daga cikin kungiyar yahudawa gudawa to khaliful urata saba mai yahuwa ga aqida da addini kullama auqadu naran lil harbi duk sanda sun ka kunna wata wuta ta yaƙi, li harbin nabi ga yaƙi da annabi a dafa Allah sai Allah ya kashe wannan wutan. ai a aradu raddahu duk sanda suka yi niyyar yaƙi sai Allah ya mayar da su wayan auna bil ardi fasada kuma suna tahiya cikin kasa da barna ai mufsidina suna masu banna bil ma'asi da samu wallahu la yuhibbul mufsidina Allah ba ya son mabannata kun ga irin wayannan miyagun maganganu na yahudawa shi'a ma suna faɗa su inda suke cewa wai Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yana yin abu sai daga baya ya gane bai daidai ba ya gyara eh. wannan yana cikin aƙida ta shi'a ideology na shi'a da aqidatul bada don haka daga cikin aƙida shi'a ta bada nan ne sun ka ce Allah ya yabi sahabban manzon Allah da matan manzon Allah kami ya gane kami ya gane eh kami ya gane don haka da ba yahude da shi'a babu wanda suka bari a duniya ba su ba zuwa Allah akwai aqida shi'a wanda suke cewa Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da wahayi ya kawo ma Aliyu to sai ya zo da Aliyu da manzon Allah annabi suna zaune sun yi kama irin hankaki kama hankaka da hankaka to da Jibrilu ya zo sai ya rude ya rasa wanne ne an ka aiko shi sai ya ɗauki wahayi ya miƙa ma Muhammadu cikin kuskure kuma ya yi ta kawowa har shekara ashirin da uku yana kawowa Allah bai san inda yake kaiwa ba Allah bai san ba inda an ka aike shi da yake kaiwa ba kaga sun ce Allah jahili sun ce mala'ika jibril rudadde kuma sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaci matsayi shi'a aqida shi'a ku duba wannan ba wanda sun ka bai kamar yadda suka ce abubakar da umar da usman sun kwace ma aliyu matsayi to ga inda suka ce annabi ya kwace matsayin aliyu ko dan shi'a sai a mai da himma Allah ya sauƙaƙe Allah ya kiyaye matasa wannan ba hanyar da za a cimma aljanna ce ba kuma ba hanyar da za a kama daula ce ba ku dawo ga tsarin musulunci na kwarai wanda kun ga gada da iyayenku da kakanni wanda shehu dan bodo ya jarraba kuma ya ci jarraba da shi anan ku tawo mu haɗu duk tsohon da kuka gani zamanin yana son Allah kuma wallahi in an da jihadin musulunci za ku ganye sai ya ba kuma mamaki tsohon kada kuke gani masu taya da duke wallahi in an da jihadin musulunci sai kaga ya wuce ka kayar da bindiga kayan mashi ko ya dauke ta yayi gabas bare da gaske saboda haka a dawo a aje wancan tunani na rudu na jahilci da hauka don in ba hauka ba ya za ka yi a yi hoto yanzu saboda Allah malamin kirki a zo a rubuta koma gidansa a ce mai waliyi ba za a yi rigima da shi ba wani malami ne garin da za a ce mai waliyi shi karba duk garin nan duk shehannin da a garin nan babu wanda za a zo kowa gidan ya ce mallam mun gane waliyi kake ya ce gaskiya ne wallahi babu shi da mahaukaci babu wanda za a zo kowa gida ne a ce mai waliyi ya karba sai mahaukaci wallahi sai mahaukaci amma cikin cikin falon alzazzaki an ka rubuta ibrahim sharafuddin da bayan bakake kulu kulu ga shi wai haka wai shi ne sharafuddin wai shi dan gode ya san da shi Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gane matasa Allah ya shirye da ku wannan damara Allah ya ceto ku muna roƙon Allah matasa Allah ya ceto ku daga wannan damara an yi muku damara ta addini kuma damara mai ciwo bai inda kuɗi ne sai ku je kasuwar fitilkun ku sake yin sana'a to amma dan fara ce ta addini an rike an tafi Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye Allah ya dawo da ku Allah shirye da ku to mu ci gaba wala wanna alal kitabi amanu wa taqaw la kafarna anhum sayyi'atihim wa la dakhalnahum jannatin na'im walau anna ahlul kitabi da dai ahlul kitabi amanu sun yi imani bi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata kul kufra sun kaki ayi kahirci lakafarna anhu sayyi'atihim da mun kankare musu miyagun laifukan su wala adkhalnahum da mun shigar da su jannatin na'imi aljannan ni'ima wala wannan wala annahum aqamu tawrida wal injila wa لأكلوا من فوقهم ومن بعد أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أنهم لبسوا أهل الكتاب da sun zamo amma a kamun taurata sun tsayar da attaura wal da bil amali ma fihi ma da yin aiki da abin da ke cikin su wa minhu al-iman bin nabi daga cikin aiki da at-taura da injila yin imani da annabi wa ma unzila ilayhim da abinda an ka saukan musu min al-kutubi na littafai min rabbihim daga ubangijin su da sun yi haka Allah yake la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki sama da su da kasa. ɗayan itace su yi a da kai a ɗebo sannan kuma kasa ta bubbugo arziki a duka a diba. kamar yanzu gashi kun ga Najeriya a duka a ɗaya bijin so ƙasa a kafa ɗayan mangoro sama da ɗayan ayaba da abarba a ci abin da da mangoro da sauran abubuwa masu yi ya sama a ci ko a duka a yi rorin wake a tadda kai a girbe dawa to Allah yana da iko ya bada wannan ai bi an yi wasi alaihim rizqa Allah ya yalwata musu arziki ya fida arziki ya zubu min kulli jahatin ta kowace jiha amma kuma ba dukan su miyagun mutane ba su yahudawa minhu ummatun muqtasida cikin su akwai al'umma matsakaiciya ta amalu tana aiki bihi da abin da a cikin littafan su wa minhum man amana cikin su akwai wanda yayi imani bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka abdullahi bin salam wa ashabi kama abdullahi bin salam da abokansa wa kathirun minhu amma mayawaita daga cikin su sa'a ma ya amaluna cir da abin da suke aikatawa ai sa'a shay'an cir da abu ya amaluna wanda suke aikata shi يا أيها الرسول يا أيها الرسول وبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس ya ayyuha da ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da an ka saukan ma daga ubangijinka wala takatum shay'an kakka boye komi kaufa an tunala bi makaruhin don tsoron a same ka da wani abu mummuna wanda baka so ka aikata ka isar da sakon Allah ko da za a kashe ka wa in lam taf'al idan baka aikata ba ai lan tuballik baka isar da jami'a ma unzila ilayka dukan abin da an ka saukan ma ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon Allah ba eh, bil ibrari kace risalata wal jam'i ko risalati la'anna kitmana ba'daha domin boye sashe ka kitmani kulliya kama an boye duka ne in mutane kake tsoro wallahu ya asibuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane an yakturu ka daga su kashe ka wa kana sallallahu alaihi wa sallam nuran kana haka annabi gadin sa ake yi hatta nazala har wannan aya ta sauka fa kana sai yace ma mutane in sani ku tashi kowa ya je gida fa kada asabanillahu Allah ya tsare no rawul hakim hakim ya ruwaito shi inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane waɗanda aka gare قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوريد والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولأزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تفعل لقومك يعين. kamar yadda muka yi alkawari dama mun yi goma da kwata zuwa goma da da minti goma zuwa goma da kwata za mu dakatar da karatu da ke akwai sauran darasi za mu bar shi in Allah kai muna rai shekara mai zuwa sai mu soma da shi a mun zo inda muka yi alkawarin za mu tsaya don daure wannan karatu na bana sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa a kamin komi ina so in gabatar da godiya ta ga mutanen garin fataskun gaba ɗayansu a hukumominsu da malamai da maza da mata mawadata da talakawa allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka muna baki ɗaya kuma ina gabatar da godiyar al'umma ta wannan masarauta ta fika da kuma yobe gaba ɗaya da kuma al'ummar najeriya gaba ɗaya ga mutane biyu waɗanda su ne kusan tushe na wannan karatu su ne malam adamu ciroma da latin fika da kuma mai martaba sarkin fika wanda yake shine babban mai masauki na wannan karatu ubangiji allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya gafarta ma iyayensu maza da mata da kuma kakanninsu allah ya gafarta musu sannan ina gabatar da godiyar al'umma ga kwamiti na wannan karatu wanda yake karkashin jagorancin alhaji umaru dan balagu da sauran 'yan majalisa ta yi da suka dakatar da dukkan wasu ayyuka nasu da suke yi da wasu kasuwanci nasu da wata zurga-zurga don ganin wannan karatu ya gudana kuma ina gabatar da godiyar al'umma ga wayanda suka ɗauki nauyin ta yadda wannan karatu kamar walid ka, wato alhaji tijjani mato wanda kusan bidiyon nan da ake rikodin da kaset din da ainihin ah, mai rikodin din shi ya ɗauki nauyin biyan duk abin da za a yi na wannan kaset na bidiyo wanda ake aikawa da shi ytv na maturu ana watsa shi al'umma suna amfana Allah ya saka mashi da alkhairi sannan muna gabatar da mu ga sauran masu hali waɗanda suke aikowa da gudunmawarsu dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar ɗari biyu wanda jiya an karanta sunayen waɗanda suka ba da gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna gabatar da godiyar mu har yau jiya ga mataye waɗanda suke halartu wannan karatu suna taimaka ma mutane da ruwan sha da kunun zaki da zoko da dai sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa a wannan zama na karatu da ake yi sannan da haƙurin da suka yi na sanyi da goyayyakinsu don amfana da wannan karatu Allah ya sakanta musu da alkhairi kuma ina gabatar da godiyar al'umma ga manyan malamai na garin Fotoskum waɗanda suka zo da waɗanda suka turo almajiransu don sauraron wannan karatu don wanda ya turo almajiransa wajen wannan karatu kamar shi ya zo da kansa don da bai amince da karatu ba ba zai bari ma almajirinsa ya zo ba da haka wanda ya turo almajirinsa shi ma kamar ya zo Allah ya saka musu da alkhairi sannan yan majalisar sarki na bika waɗanda suke kusan kullum suna tare da mu akwai waɗanda mun san suna shigowa na su zauna akwai waɗanda suna zaunawa a inda mun ba ma ganin su sai dai a ba mu labari da shi kansa mai martaba wanda kusan kullum karatun da ake yana zaune sai lokacin da za mu tashi sannan ya tashi muddin dai yana gari babu lokacin da zai shiga gida ba mu tashi da karatun nan ba sai mun yi addu'a sannan shi ma ya tashi ya shiga shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sannan sauran jama'a musamman matasa waɗanda suke tsaye waɗansu zaune suna sauraren wannan karatu kuma suna aiki da shi Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda aka yaudara yan uwa wanda muna tare da su mu ba mu ɗauke kafa daga mu ba inda muke din nan shekara goma sha shida da sun ka wuce to muna nan a kai ko muna fata Allah ya karbi mu a haka ba mu raga mu duk wanda bai raga mu shari'a musulunci ba ko martaba sa duk mutumin da yace zai taba addinin musulunci ko kakin karhe yasa ba kakin soja ba to sai mun taba shi to kuma muna nan akan wannan rayuwa insha Allah zaman mu shababu har zaman mu shuyuhu har zaman mu harim in Allah ya yarda hatta ya tawaffana al mautu insha Allah muna nan akan bakan mu mun ci gaba da magana akan daular musulunci ko dan shi'a na so ko bai so sai an yi daular musulunci ta sunna ba ta shi'a ba shi'a kan withdraw mun riga mun gama da wannan ba an rufe wannan shayi magana shi'a sai dai in mutum zai shi'a ya ta shi'a ta cikin gida ko shi da mata ta ko kuma da wanda yake zai yi dadiro su ta su yi amma dai ba daular musulunci ba Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah biye da duniyar da za ta juya mu roƙe ka Allah ka zaunar da mu akan gaskiya mu rayu cikin gaskiya mu mutu kan gaskiya mu tashi cikin gaskiya Allah ya taimake mu anan zan tsaya sai kuma malaman da aka ayyana za su yi e, addu'a kamin su sai su jira jawabi na wakilin mai martaba sarkin fika wanda shine hakimin garin fatuskum na san yana nan sai alhaji umaru ya abin nan kawo salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam na musalli ala muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala ibrahim Allah mana gabatar da roƙon mu gare ka Allah gafarta ma malam mai jalalai Allah ka ci kan Sheikh Sa'idu Allah shi gafarta ma malam Muhammadu gwani dan gizmawa Allah shi gafarta ma malam Galibi Allah shi gafarta ma malam gani Muhammad Sani Allah shi gafarta ma malam na Uganda malam malam haya Uganda Allah shi gafarta ma malam gwani dan kwanne da kuma wancan gwani wani ne alarama dan kolere allah ya ji kansu sannan wannan bawan allah wanda allah ya wa rasuwa yau allah ba mai allah ya gafarta masa allah shi karbi bakuncinsu dukkan waɗanda sun ka mutu a wannan gari allah shi gafarta musu waɗanda suka yi haɗarin mota cikin satin nan Allah ya karɓi ransu Allah ya gafarta musu waɗanda aka kwanci asibiti kuma Allah ya ba su lafiya Allah muna roƙonka wannan gari namu na Fatiskul Allah ka yi mashi albarka malaman garin na Allah ya musu albarka dattawa Allah ya musu albarka matan gari Allah ya musu albarka samari matasa da ƙananan yara Allah shi musu albarka baki da wannan masarauta ta ka gaba ɗayan ta Allah mu roƙe ka sa mata albarka ka yada addinin musulunci a cikinta ka yada fahimtar musulunci a cikinta kuma ka yada arziki a cikinta Allah ka kawo fahimta juna tsakanin al'umma musulmi wadda ke cikin wannan masarauta sannan Allah muna roƙonka wannan jiha ta yau da gaba daya ubangiji allah ka ɗaukaka ta ta fannin addini da fannin tattalin arziki a cikin sauran jihohin najeriya sannan allah mun roƙe ka ka ɗaukaka wannan ƙasa ta mu ta najeriya ka ba mu zaman lafiya ka sa addinin musulunci ya rinjaye dukkan wani addini wanda ke cikin wannan ƙasa ta mu ta najeriya kuma allah muna roƙonka allah ka sa wannan ƙasa ta najeriya ta shugabanci dukkan afirka a karkashin jagorancin addinin musulunci waɗanda su gane ba allah ka ganar da su sannan allah muna roƙonka ka ba mu shugabanci na gari allah duk wanda bai tsoron ka bai tausayin mu allah mun roƙe ka kakkasa shugabancin mu hannunsa Allah duk wanda bai tsoron ka bai tausayi mu Allah sa shugabancin sa hannu hannu sa shugabancin mu hannunsa Allah mun roke ka ka hada kan wannan kasa Najeriya akan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wanda ba su gane ba yalla musulmi ne ba su gane ba ko ko kafire ne wanda ba su gane ba Allah ka sa su gane addinin musulunci shi a addini kuma Allah ka turo su cikin wannan addini na musulunci Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu wadata bukata Allah ka ba mu haɗin kai duk wanda suke mana kulle-kulle cikin gida ko waje Allah ka san su mu ba mu san su ba Allah ka dakushe niyyar su Allah ka wargaza aniyar su Allah ka dakushe niyyar su Allah ka wace aniyar su Allah ka ɗaukaka wannan ƙasa ta mu zama shugaba ta addini shugaban tattalin arziki shugaban jagoranci na dukkan Afirka baki daya Allah muna roƙon ka haɗa kalmar musulmi ta zama guda a ƙarƙashin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah karka kama mu da maganganu ko aiki na wawaye da ke cikinmu Allah kada ka halakar da mu da aikin fasikai waɗanda a cikinmu Allah waɗannan tashe-tashe hankula da ke faruwa a ƙasashen duniya Allah karka kawo mu da su Najeriya Allah karka kawo mu da su Najeriya Allah wannan kwanta-kwanta da sace-sace da yawan haɗarori da gobara da ake yi ubangiji Allah ka kaudan muna da su waɗanda ba su zakka Allah ka sa tsoron ka cikin zuciyarsu su rinka yin zakka don mu samu tsira daga waɗannan hadarori Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka wa kasar mu albarka Allah ka wa mutanen kasar mu albarka Allah ka wa dattawa na kasar mu albarka ka wa samarin mu albarka ka wa matayen mu albarka ka wa dukiyar mu albarka Allah ka zaunar da mu lafiya mai hinda muka yi Allah karami da babba Allah ka yahe muna aikin da mun ka yi mai kyawu karami da babba Allah ka karbi saurare shi Allah ka ba mu ladarsa Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda ka yarda da su a wannan wata Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda ka yi wa gafara a wannan wata Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda ka yanta su daga wuta a cikin wannan wata Allah ya sa wannan wata ya zama shine hanya ta shiga mu aljanna Allah ka ka mu masu neman ilimi na addinin musulunci ko masu neman ilimin sana'a Allah ka kara musu basira masu kasuwanci don su kare mutuncinsu ubangiji Allah ka ba su riba mai amfani amfani Allah ka ba su riba mai amfani yan kasuwa waɗanda kasuwancin su ya kwanta Allah ka ɗaga wannan kasuwancin manoma waɗanda suka faɗi bara ubangiji Allah ka ba su riba shekara mai zuwa Allah ka ba su damana mai albarka wannan sanyi da muke ciki Allah ya gwada mana wucewa ta lafiya bazara mai zuwa Allah ka gwada mana wucewa ta lafiya bayan haka ina kira ga shugaban ƙasa ya ji tsoron Allah ya tausaya ma musulmi a rage kuɗin haji kuɗin haji sun yi yawa shugaban ƙasa ya duba kuɗin haji sun yi yawa an ba da dama ga 'yan kwallo in za su tafi kwallo su canza dala naira ashirin da biyu amma masu zuwa aikin hajji a ce su je bakar kasuwa su canjin naira naira abin dala naira tamanin da wani abu wannan ba ya adalci ba ba wa musulmi adalci ba a yanzu zaman da aka yi akalla akwai mutum sama da dubu suna can suna dawafi suna roƙon allah ya zaunar da najeriya lafiya addinin da adda wannan aiki wani ba aikinsa an kai ba da sa ya biya yadda don ya yi addu'a Allah ya zauna da mu lafiya shugaban kasa musulmi ne dan musulmi dan malamai ya hito daga jihar da ta fi kowace jiha karatun alkur'ani muna roƙon shugaban kasa ya duba al'amarin hajji musulmi ba 'yan cirani ba ne a najeriya su ma 'yan najeriya ne kamar yadda dan kwallo yake da dama a najeriya haka musulmi yake da dama a najeriya kamar yadda dan kwallo yake da yanci a najeriya haka musulmi yake da yanci a najeriya shugaban kasa ya kula da musulunci addinin sa ne kuma allah ne ke tsare shi ba sojoji ba ba makamai ba ba jami'an tsaro ba allah ne ke tsare shi to ji tsoron allah nan da ke kare shi da gwamnatin sa ya tausaya ma musulmi game da sha'anin aikin haji kuma allah madaukin sarki ya sa ya gama lafiya allah ya sa ya cika da imani dan uwanmu ne musulmi ubangiji Allah ya kiyaye shi daga sharrin masharranta Allah ya zauna da mu lafiya duk abin da zai kawo da cewa Najeriya kada Allah ya kawo mana shi kada Allah ya gwada mana shi kada Allah ya ciyar da mu shi اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والبري واكشف عنا من البلاء ما لا يشوفنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا بعد الاخره اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا واجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر دينك وانصر من ينصر دينك اللهم انصر دينك وانصر من ينصر دينك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والاباد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبلغنا بها احسن الغايات من جميع الخيرات من اللهم اهدنا فيمن هديت واعذنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن توفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين